waiwaye kan irin ayyukan da rundunar haɗin gwiwa mai kunshe da sojojin yankin tafkin chadi wato najeriya nijar cameroon chad da jamhuriyar benin shine makasudin wannan haɗuwa ta ministocin tsaro da hafsoshin rundunonin mayakan waɗannan ƙasashe a nan jami'an na son nazari ne akan zahirin halin da sha'anin tsaro yake ciki a yau a yankin da ke fama da hare-haren boko haram bayan zartar da wasu matakan da aka ɗauka a yayin wani taron da ya gudana a watanni hudun da suka gabata Hasumi Masaudu shine ministan tsaron kasar Nijar. Da muka yi taron nan jami'a. Da akwai garuruwa da yawa cikin Najeriya da ke ga hannun Boko Haram. Yanzu don an amsa su don bayan gama aiki da muka yi kuma a kasar Jifa kuma ana na ana jin sauki yanzu. Ba a ganin su mun kakkashe su. Dai mun san dai yaƙi yanzu ba su da ƙarfin da suke da da kuma muna mun ɗauko aniya wangare nan zamu ɗauko aniya mu kare yaƙi. Duk da irin waɗannan nasarori da aka samu a garuruwan da rundunar ta CBLT ta sanar cewa ta karɓe daga hannun ƙungiyar Boko Haram akwai wani ƙalubale na daban da ke gaban ƙwararru a fannin tsaro in ji injiniya Sanusi Imrana Abdullahi sakataren zartarwar ƙungiyar CBLT. Guraren da aka kwato akwai ƙananan matsaloli a ciki mutanen nan sun binne nakiyoyi ba a kyakkyawan gyara gurin ba matsala ne an kori boko haram kuma ka zo kuma kiya ta kashe ta saboda haka wannan kokarin ake yi tukuna akwai kwararru a cikin sojojinmu wannan suke da kayan aiki da kuma training eh, yadda za su je su duba su ga ina ne ake da wannan nakiyoyi ko kuma eh, karafa da su kashe mutane ana ciccire su. A can baya shugabannin rundunar ta haɗin gwiwar kasashen CBLT sun koka akan rashin kuɗi a sakamakon rashin cika alkawali daga abokan hulɗa na ƙasa da ƙasa. to kome ake ciki watanni hudu bayan wannan korafi to gaskiya mun sha faɗa cewa abin da da muke amfani da shi shine kudin da shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya bayar dala miliyan 88 dama ya alkawarin 100 saura 14 in ya samu dama zai bayar amma dai kasashen duniya da suke ta faɗa Ah, mu dai ba mu gani ba amma an ce sun ba wa kasashenmu taimako wanda suke cewa bilateral. Malarta taron sun yi amannar cewa samun haɗin kan jama'ar da matsalar Boko Haram ta afkawa garuruwansu a ƙasashen na Najeriya, Nijar, Kamarun da Chad na da matukar muhimmanci wajen samun nasarar wannan yaƙi da wasu ke yi wa kallon wankin hula. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.